ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ku guji zina ku nisanci duk wani abin da zai kwadaitar muku aikata ta lalle zina ta kai matuƙa wajen muni kuma mummunar hanya ce saboda abin da take janyowa na cakuɗuwar dangantaka da azabar Allah